Bayanin wankin ido zamu yanzu insha Allahu ta'ala ku biyo mu cikin bayanin. Barka da zuwa sabon makamci TV. In yau ne farkon zuwan ka wannan tashar ta ta sabon makamci TV mai albarka. Ka taimaka kai mana subscribe sannan ka danna alamar karwarwar sanarwa. Da zarar mun saki sababbin sirka su dogare ba tare da zaman jira ba. Kai mana lakin ku yi share group group domin yan uwa su amfana. Mun gode, dai mana subscribe. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وصلى الله wa نبي الكريم وعلى آله وصحابه وسلم والتابعين inna بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أما لمين cikin wannan gida da ‘yan uwana almajirai da shene da sharifai ina mana sallama da gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah a wannan wata fa'ida ce muka ɗauko mai girman gaske saboda za ta taimakawa ma'aikata na tsaron mu sosai da sosai insha Allah. barka ta zuwa sabon makamci TV. In yau ne farkon zuwan ka wannan tashar tamu ta sabon makamci TV mai albarka. Ka taimaka kai mana subscribe sannan ka danna alamar karwarwar sanarwa da zarar mun saki sababbin sirrika su dogare ba tare da zaman jira ba. Kai mana lakin ku yi shi a group group domin yan uwa su amfana. Mun gode, dai mana subscribe. Kanmu da dawowa. To, kamar yadda kuka ji tun a title ɗin bidiyon mun yi bayani akan wannan fa'ida ce mai girman gaske mun kawo ta ne domin ta taimakawa ma'aikatan tsaro na ko'ina suke a sassan ƙasar nan tamu insha Allahu ta'ala. kuma mun kawo wannan fa'ida ne ba don wai wasu su same ta su yi amfani da ita don sata ko kuma makamantansu ba insha Allahu. Wannan fa'ida fa'ida ce mai girman gaske ta ɓangaren wankin ido, so kaga su ma'aikatan tsaro idan suna kan hanya duk abin da aka zo da shi kenan Matukar sun yi amfani da wannan, eh, fa'ida. Insha Allah ta'ala ko menene aka so wucewa da shi Allah zai ba su dama da ikon da za su ga wannan abun bi iznillahi ta'ala Matukar sun yi wannan fa'ida daidai da daidai yadda za mu yi ta a yanzu. To, wannan fa'ida kamar yadda kuka sani a baya mun kawo kashi na farko wannan kashi na biyu ne wanda na yanzu ina ga zai dan fi wancan na bayan sauki shi yasa muka ga ya kamata mu kawo shi. Wannan hatimi dai da muke gani mai albarka yadda ya kamata a yi shi a nan za ka rubuta shi a kan wani dutse ne da ake tisa kwalli haka ko in ce tozali. to idan ka rubuta shi yadda ka gan shi hakan na haka za ka rubuta shi sai dai kamar yadda muke ƙara faɗa mutane farko bayan ka yi bismillah za ka rubuta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim bayan ka gama rubuta wannan hatimin sai ka sake rubuta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim to idan yi haka ka kammala aikin za ka sami idan mikiya idan mikiya idan mikiya sannan na biyunsa idan yanyawa to idan ka samu wannan idan mikiya da idan yanyawa sai ka sami madubi. Shi kuma ɗan madubin ɗan kaɗan ɗan ƙarami haka za ka ɗan samu. Ɗan kaɗan ba wai sai mai girma ba. So sai ka haɗa da wannan idon mikiyar da wannan madubin da kwallin ko in ce tozalin sai ka haɗa akan wannan dutsen da ka yi rubutun sai ka tisa da idon mikiyar da idon yanyawar da wannan ɗan madubin ɗan kaɗan da ka samu sai ka tisa shi, ka shi. ma'ana ka nike shi a kai, idan ka nike shi ya laushi sosai to sai ka rinka sawa a idanka to in Allah ya so ya da tun sawa farko ma in kai wallahi bi izin Allah ta'ala zaka ga Allah yana nunnuna maka duk irin waɗannan sarkan to abin da ya sa muka ce ba wai a yi amfani da shi bangaren sata ba saboda kaga idan mutum barawo ne zai amfani da shi kuma duk abin da yake a jikinka zai iya gani ko a gidanka saboda haka mun bayar ne wannan domin ma'aikata ya taimaka musu idan har ba a fahimta ba a neme mu ta lambar da muke sa, ta watsa ko kira ko magana ta watsa. mun gode wa salamu alaikum